is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar za su iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmad Kabara da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau 30 ga watan Disamba na shekarar 2015. A shirin namu na yanzu za ku ji batutuwan da shugaba Muhammadu Buhari ya tattauna a kai da 'yan jarida a wata ganawa ta musamman da suka yi da maraicen yau nan Muna kuma ɗauke da rahoto a kan cire tallafin man fetur da kuma rage farashin man fetur da ake ta cece ku ce a kai. Yau muna son jin ra'ayinku a kan batun cire shi wannan tallafin na man fetur wanda ake cece ku ce a kai kuma lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. za kuma ku shakata da waka daga marigayi Dr. Mamman Shata amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum da fatan mun shiga daren lafiya ga kuma cikakkun labarai. An buɗe rumfunan zaɓe a yau Laraba a ƙasar Afirka ta tsakiya da nufin fara zaben da aka daɗe ana ta faman jiran sa ganin cewa ana sa ran zaben zai iya zama wata sila da zai kauda rikicin da ke tsakanin Kirista da Musulman ƙasar wanda aka fi shekaru uku ana ta fafatawa lokaci zuwa lokaci tun bayan juyin mulkin shekarar 2013. an dai samar da tsauraran matakan tsaro a zaben na shugaban kasa da 'yan majalisu wanda aka ƙara jan lokacinsa daga ranar lahadin da ta gabata zuwa yau larabar nan da ake yin sa don magance matsalolin da ka iya tasowa a cikin zaben an jibge dakarun kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya kuma sojojin ƙasar guda 300 na cikinsu don gadin bujumbura babban birnin ƙasar haka kuma an baza 'yan sanda akalla 1,800 don sa ido a sassa daban-daban na cikin ƙasar kasar sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi kira ga masu ruwa da tsaki ga da dukkanin bangarorin siyasar kasar da su haɗa hannu don yin zaɓe lami lafiya ba tare da tashin hankali ba zaɓen da akalla ake sa ran mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas za su kaɗa ƙuri'ar zaɓen shugaban ƙasa guda ɗaya tilo daga cikin akalla 'yan takara guda talatin na neman shugabancin ƙasar. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yi barazanar ƙaƙaba takunkumi ga ƙasar Burundi matuƙar ɓangarorin siyasar ƙasar suka kasa cimma damar zama teburin shawara a wata mai zuwa don gujewa ci gaban rikicin ƙasar. Shugaban ƙungiyar Nkosazana Lamani Zuma ta ce za a ƙaƙaba takunkumi ga duk ɓangaren da ya shiriritar da maganar zaman tattaunawar zaman lafiya da ke tafe, ciki kuwa har da ɓangaren soja da ka iya kai hari ko ƙin yarda su zauna a tattaunawar. An tsara wakilan gwamnati da dukan bangarorin 'yan siyasa za su zauna a wannan tattaunawar a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2016 mai zuwa in Allah ya kai mu a garin Arusha ta ƙasar Tanzania. Sai dai a ranar Litinin ɗin da ta gabata, bangarorin gwamnati da na 'yan adawa sun nuna alamar ko wato kawo wa shirin tarnaki inda ita gwamnatin kasar ma ta ki amincewa da jibge dakarun kiyaye zaman lahiya na kungiyar ta kasashen Afirka. ta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC. Cibiyar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 'yan gudun hijira miliyan ɗaya ne suka kwarara zuwa tarayyar Turai tun daga farkon kamawar wannan shekara ta 2015 da take niyyar wucewa. wanda kuma duk yawancinsu sun ninninka daga shekarar 2014 da ta gabata wanda yawansu a lokacin bai wuce guda 216 ba a yau laraba kwamishinar 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ya ce kaso 80 na 'yan gudun hijira sun kwarara cikin girka ne wasu kuma masu yawa suka sauka a wani tsibiri da ake kira bezbos kimanin mutane 800 ne suka fito daga turkiya sauran kuma suka bullo ta kan ƙetaren tekun mediterania daga ƙasar libya zuwa italiya fiye da rabin jimillar 'yan gudun hijirar sun tserewa yaƙe-yaƙe ne daga ƙasashensu irin su syria wanda kuma ciki akwai kaso kama 21 daga ƙasar afghanistan yawan waɗanda kuma suka mutu sakamakon ƙetarewa domin tserewa yaƙe-yaƙen ta kan tekun mediterania sun kai akalla biyar. Daga ƙarshe jami'an sojin Iraki sun ce mayakan sa kai 'yan ƙabilan nan mabiya sunni suna taimakawa wajen kwace ikon garin Ramadi bayan da sojoji ke ci gaba da wartakar 'yan ISIS a mafiya yawan unguwannin da suka mamaye, inda 'yan sunnan ma ke tsare da duk inda sojojin suka kwace yanzu haka. kaɗan da ya rage na ramadi a hannun 'yan isis bayan ruwan wutar da sojojin iraki ke yi masu tare da agajin rundunar taron dangin da amurka ke jagoranta wadda suka tsananta wato suka tsananta ruwan wutar a makonnin da suka shuɗe don sake kwace ginin gwamnati a garin na ramadi firayim ministan iraki haidar abadi ya ziyarci garin a jiya talata don ganewa idanunsa kakakin rundunar taron dangin da amurka ke wa jagoranta kanar steve warren ya faɗa a jiya talata cewa mayakan isis ɗin da suka rage a garin ba su wuce 250 ba wanda a da sun kai dubu ɗaya ya kara da cewa a tsakanin watanni shida da suka wuce an samu kai hare-haren makami mai linzami ta sama akalla sau 600 a ramadi labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To bari mu buɗe taskar rahotannin tamu da rahoto daga birnin tarayya Abuja. A maraicen yau ne shugaba Muhammadu Buhari ya yi wata ganawa ta musamman da 'yan jarida kai tsaye inda ya yi bayani akan abubuwan da suka shafi tattalin arziki da tsaro da sauransu. Wakilan sashen Hausa Nasir Adamu El Hikaya ya haɗa mana rahoto. A bari sai an kammala kwakwaran bincike kan arangamar sojoji da 'yan shiya a Zaria, wanda ya hada da rahoto daga gwamnatin jihar Kaduna. In ji shugaba Buhari a yayin amsa tambayoyi a taronsa na farko da ya gana da 'yan jarida kai tsaye tun hawansa mulki ranar 29 ga watan Mayu. What uh, Abacha. Shugaba Buhari wanda ya doguwar magana kan akasin na Zaria ya ce al'ummar yankin sun dade suna zaman kunci a sakamakon tara hanya da 'yan shi'a ke yi. Yana mai cewa sun aikata hakan zamanin mulkin Babangida da na marigayi Sani a Abacha. Shugaba Buhari ya yi alwashin samar da ayyukan yi ta hanyar bunƙasa noma da haƙar ma'adinai. Da haka ya ce baya ga ilimi da tsaro noma ne ya fi samun kaso mai tsoka a kasafin kuɗin baɗi. Da aka tambaye shi me zai ce ne kan ƙin bada kuɗaɗen waje da bankuna ke yi ko da daga ma'ajiyar mutum ta halal. ko ko in an turo mutum kuɗaɗe daga wajen. <laughs> Shugaba Buhari ya amsa a da nuna zai tambayi gwamnan babban banki Emefiele don yi masa ƙarin bayani, tamkarar bashi da cikakken bayani kan wannan. Cikin manyan sauye-sauye da shugaba Buhari ya kawo ya ce akwai asusun ajiya na bai ɗaya da ake ganin duk shige da ficen kuɗi, hakanan da rage ma'aikatu daga 42 zuwa 24. All this infrastructure has been destroyed. Why? why can't they even maintain what inherited? Buhari ya yi gugar zana ga gwamnatin Jonathan da gaza raya matatun man Najeriya guda hudu. Da haka ya ce cikin matakan gyara ne ma ya sanya shi soke kuɗin tallafi. A ɓangaren wutar lantarki shugaban ya ce tabbas za a yi ƙoƙarin daidaita harkar wutar lantarkin inda hakan zai taimaki al'umma wajen raya tattalin arzikinsu. Da nuna nan ba da daɗewa ba za a fara amfani da samun wutar daga hasken rana a bangaren sufuri shugaba buhari ya ce yana tunanin za a sake gayyato 'yan kasar sen domin gyara layukan dogo Nasiru Adamu Eli kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya ba za kuma mu yi nisa da kai ba sosai. Yayin da shekarar biyar ta kawo gangara ana kuma shirye-shiryen shiga shekarar da shida abubuwan da suka fi jan hankalin 'yan Najeriya su ne batun cire tallafin man fetur da ake ta cece ku ce a kai. To ko mene ne fa'idar cire wannan tallafin kuma ta yaya zai shafi tattalin arziki ga Nasiru Adamu El Hikaya. Janye tallafin man fetur a Najeriya da ya kai naira zambar miliyan dubu ya jawo masu farin ciki na yi, masu ɗari-ɗari da matakin kuma na yi. Abun lura anan shine maimakon janye tallafin ya kawo karuwar farashin, gwamnati ma ta rage kuɗin litar ce daga naira tamanin da bakwai zuwa tamanin da biyar kamar yadda karamin ministan man fetur Ibe Kaciko ya bayyana. Take dai kungiyar kwadago NLC ta nuna ɗari-ɗari da lamarin don da alamu a ganin ta hakan zai ba 'yan kasuwa sanya farashin da zai kai su ga cin riba ne kawai ba tare da bin farashin gwamnati na naira tamanin da biyar ba. Ga martanin jami'in kwadago Comrade Nasiru Kabir. Gwamnati a yanzu magana nake da kai ma muna kan tuntuɓanta ta neme mu ko muna kan gaya mata kuma muna kan tuntuɓa ko muna gaya musu shawarwarin da abin da ya dace su yi. Amma wannan yunkuri da za a yi ba zai haifar da uh, waɗami ido ba. Shi dan kasuwa a da yaushe zai je ne da daɗin baki ya nuna gwamnati in ka ba mu dama ga yadda za mu yi ga yadda za mu yi ai muna da PPRA wanda ake kira Price and Regulatory Agency in gwamnati ta ce yan kasuwa je su yi abin da suka gada to kaga kenan an nuna mana wayannan PPRA din ba su da wani amfani alhalin su ne aka ba su wato alhakin su je su daidaita wato harkokin man fetur dinnan da kuma farashin sa bai kamata gwamnati ta sake fitowa kuma ta bayan fage ta ba wa mutane ta hannun dama ta karba ta hannun hagu ba me mutane ke cewa ne kan wannan matakin Tanko Ibinu Iya tsohon ma'aikacin gwamnati ne a nan Abuja. Ita gwamnati takan ba da wannan tallafi ne saboda kyakkyawan manufa wanda inda za a bi zai kai ga talaka ya samu sassauci. Sukan ɓoye man don saboda a ɗan samu wani matsala wanda yake za su nuna alaman cewa ba a ba su tallafi ba kaza kaza wanda kuma ko da an ba su ɗin har yanzu wahala nan da ake gudu ma talaka shi talaka zai kasance a ciki. Saboda haka mu janye wannan tallafi muna marhaba buka da zuwan shi kuma duk wani mai tunani zai so a yi wannan abu saboda ainihin talaka ya san ga halin da yake ciki. Ya kake gani idan kungiyar kungiyar kwadago ta ce za ta kira yajin aiki a matsayinka na tsohon ma'aikaci kada ga ma'aikata za su amsa a to ai ka san sha'anin rayuwar lebo da yake a koda ko lokaci a zaunar da mutanen nan a fahimtar da su sun sani wani abu ne suke zato wanda yake ainihin an riga an shiga wannan matsayin a najeriya babu wani mai tunani wanda zai je shiga wannan ainihin harigido ana nema ma talaka su lebo din ba suna yi ba talaka suke wa aiki ba to gashi ainihin an ce za a jin wani abu saboda jin daɗin talaka to kuma yana suna ainihin bore a ciki wa kenan suke wa boran za su bata lokacin su ne wannan karin ba za su samu ainihin goyon bayan mutane ba don saboda mutane sun fara fahimtar abin da ake ciki a kasar nan wannan gwamnati ta zo ne ta taimaka ma talaka lebo idan ta wani abu ina zaton za su zo suna da na sani don ba za ta taɓa zaton samun goyon bayan jama'a ba in kana karanta jaridu idan ka karanta ainihin rubuce-rubuce mutane goma game da tallafin mai zaka ga takwas ko tara suna maganan a janye a janye ne to lebo za su yi waye bore a yanzu dai manya wadata musamman ma a nan cikin abuja kan naira 87 gabanin fara aiki da sabon farashi farashin naira 85 ranar 1 ga watan 1 shekara ta 2016 da tabbas sai dai gidajen man gwamnati da ake kira mega stations ko nnpc inda sauran gidajen 'yan kasuwa kuwa sai dai a ce kasuwar ta yi halinta nasiru da mailika murar amurka daga abuja nigeria. mun gode nasiru adamu Yau muna son jin ra'ayoyinku akan batun cire wannan tallafin na man fetur wanda ake ce ku ce a kai kuma da dai gashi kuma za a rage farashin man fetur sai ku kira ku bayyana mana ra'ayinku amma kafin nan ku shakata da wannan wakar Kayan yara na Kaji na canza faɗi yake sha ta gobe na yake ci. amshina kaga maro kana na zan ya shato mammalo gumi na yake ci kaya yara gumi na nake ci masu zuwa ofis koye ofis maso zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci kaya yara gumi na nake ci an sha wuya akan sha daɗi kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake Gama da zamani na mu a ƙaznike yawo na yanzan na hau doki na hau keke ina bisa babur yanzu gani akan motoci na tabbata. kowane gumi na yake ce. yara Shata alhaji dan kadnawa yau ya zo Legas ya zauna amma hakkin shi ya zo nema kayan yara gumi na Kayan yara gumi na nake ce. A nema dodo yara gumi na nake ce. Gama wasu na opil sun zanna kan tebur sun kama rubutu. nan shi ma gumi na yake ci kayan yara gumi na nake shi na ga manomi ya tafi gona sare haki da gyaran ici shi ma wannan wannan gumi na yake ce kayan yara gumi na nake ci idan kaga mutum yana zanna tsaf kuma yayi naɗi ya zanna har ya banka fara alkyaba ya fila filan ya zauna shi ma wannan gumi yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To masu sauraro kamar yadda kuka ji ɗazu yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan batun cire tallafin man fetur wanda ake ce ku ce akan shi sai kuma gashi an ce za a rage farashin man fetur mun samu kira na farko daga jihar Kaduna. Salama. Salamu alaikum na Kaduna ko kana jin mu? malami na Kaduna ko yana nan? To ga dukan alamu malami na Kaduna layin shi ya goce don ba ma jin shi kwata-kwata. To masu sauraro kamar da yadda kuka ji wa alaikum salam malami ne na Kaduna? A'a wannan malami ne daga Jalingo Taraba State. To wa muka kamo yau a layin namu daga Jalingo? kama Abubakar to malam abubakar me zaka ce game da batun yau eh game da batun yau wannan tallafi da aka janye mun yi murna da shi mun yi farin ciki mm. eh domin abin dama ya ci mana tuwa kwarya akasari za ka samu jama'a mu muna kuka akan mai mai mai mai mai abinda talaka yake wahala a kai wallahi mu mun yi murna mun yi hello Hello, muna jin ka Malam Abubakar. Yawwa, mun yi murna mun yi farin ciki game da cire tallafin wannan domin mu talakawa mu za mu ji daɗi za mu shiga gidan mai mu mai a sauwake. Kamar yadda aka cire tallafin mai na diesel din na kinga kowane gidan mai akwai shi. Amma na fetur sai ya zama to muna wahala kowane lokaci a kan layi. To Malam Abubakar kenan daga Jalingo mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Yobe. Wa alaikum da wa muke magana. Ina magana da ya lawar daga nan garin mu a karamar hukumar Jakusko daga jihar Yobe. To me za ka ce game da wannan batun na yau? Wannan batu da mu na yau ai muna farin ciki a cire tallafin nan in dai har zai ba mu gudunmawa mu samu ci gaba da sauƙin a harkokin rayuwarmu ubangiji Allah ya taimaka a cire wannan tallafin ba laifi ai za mu ci gaban an cire mhm. to malam ya lawan mun gode da wannan ra'ayin naka masu sauraro har yanzu muna da sauran lokaci sai ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku mun sami kira daga borno wa alaikum salamu da wa muke magana bukar ne To Alhaji Bakar me za ka ce game da wannan batun cire tallafin man fetur ɗin da ake cece kuce a kai shi? Wanda daman masu ba sa sa cire zan duk baran da na cire mana mu talaka mu gidaji. Duk wanda ba suna cewa ba sa cire zan zo kasa ne a general. Kuma sha Allah ba za su samu nasara ba. Na'am, to Malam Abubakar daga Borno mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Adamawa. Wa alaikum salam da wa muke magana. Ina magana da Yauka Abubakar daga Hon. To Malam Abubakar yau dai kan manci sa a samu Abubakar Abubakar suna kiran <laughs> me ka ce game da wannan batun da muke tattaunawa a kai? To wannan batun da gaskiya musamman kamar shi shugaban kasa namu Buhari muna ga duk wani abun da ya yi ba zai mana abin da mu ba. kuma ka ɗauke wani tallafi muna ga lallai da alheri domin musamman masu gidan mai wannan tallafin nan da kwabuna suke kira wabi bai air to suna ɗibe na kuɗin talakawa kuma talakawa ba sa saboda kuma saboda haka takaice ni na murna da wannan ɗauke tallafi. To Malam Abubakar daga adama mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Oweri. Hello? Hello, da wa muke magana daga Oweri? Eh, Kira magana daga Zakari, daga nan Oweri. To Malam Zakari ka dan rage sautin rediyon ka don mu ji ka sosai. Eh, rage sautin rediyon Wato, me za ka ce game da wannan batun na yau? Eh, batun da zan faɗa shi ne gaskiya wannan cikin abin da ake yi a gani na yayi daidai saboda za a samu abubuwa mu zan ci gaba kai. Mm. kamar waɗannan irin abubuwa kenan za a samu na ci gaba eh za a samu kwanan za a samu za a samu zai shigo na zai tallafi da ake na cin tallafi za a yi za a samu aikin za a yi na talakawa da sauran abubuwa da na ci gaban talakawa gaba ɗaya na'am To Malam eh. Zakari daga Oweri mun gode da wannan ra'ayi da ka bayyana mana. Yawa ni ma na gode. Ai ina ta ina ta kira kullum sai ce nace to kwatin da kowa Allah zabe zabe zabe shi yasa na gaba daukar waya. Allah sarki to ai yau ka ci sa'a kuma mun gode. To Malam Zakari kenan mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna. Salamu alaikum malami na Kaduna ko kana jin mu? To ga dukkan alama layin malami na Kaduna ya tsinke amma muna da sauran lokaci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kuma abin da muke son mu ji shine me za ku ce game da cire wannan tallafin na man fetur. To sami kira kuma daga Jalingo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Alhaji Fasa daga Jalingo Taraba To Alhaji me zaka ce game da wannan batun na cire tallafin man fetur? mun goyi za a goyi baya kwarai da kasi amma muna roƙo shugaba ya bai da hankali to akwai bara gurbi kara su yi mana fina. Na'am. Eh, ka ya na goyon ba wannan ɗari bisa ɗari. To Malam Alhaji daga <clears throat> Jalango mun gode da ra'ayin da ka ba mu. Masu sauraro har yanzu muna da sauran lokaci ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku yanzu kuma mun samu wani kira daga Kaduna. Salamu alaikum, da wa muke magana? Wa alaikum salam. Muhammadu Sani Mustapha ne daga karamar hukumar Lere. To Malam Muhammad me zaka ce game da wannan batun? eh mu dama wannan tallafi ai mu mun goyi bayan shugaban kasa da cire wannan tallafi saboda mutane kalilan ne suke amfana da shi na'am yawa gara a cire amma yan kasa talakawa aiki da shi to malam muhammadu daga lere muna cewa mun gode da ra'ayinka kuma annan muka kawo ƙarshen an san wayoyinku sai kuma goban allah kai mu sake baku wata damai Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 3 da minti 54. Yau ba za mu samu damar kawo muku labaran wasanni ba, amma ga shirinmu na gaba. Ga shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Hukumomin Vietnam sun kama suka tsare ɗan rajin kare haƙƙin bil'adam kuma mai shari'a ta kafar yanar gizo. wayne van die ranar 16 ga watan disamba kama wayne van die da hukumomin vietnam suka yi a kan zargin yada farfaganda dangane da kasar a ƙarƙashin dokar kasar ta 88 ya damu amurka matuƙa a kan irin wannan zargin ne aka yi masa ɗaurin shekaru hudu a shekarar 2007 yanzu idan an same shi da laifi yana iya fuskantar ɗaurin shekaru uku zuwa ishirin. Shi da Mr. D yakan rubuta sharhi ta yanar gizo ma rediyon 'yancin Asiya ko RFA. A wata fira da ya yi da rediyon RFA ɗin, ya bayyana irin barazanar da hukumomin Vietnam suka dinga yi masa tare da ma'aikatan gidan talabijin na Iwantam. Gidan talabijin mai zaman kansa ta kafar yanar gizo. tun lokacin da aka kafa shi watan Agustan bara. Bugu da ƙari, Misade ya ƙara da cewa 'yan sanda a lardin Na'an sun kai masa farmaki ranar shida ga watan Disamba bayan da ya shirya wani taro da ya jibanci kare haƙƙin bil'adama. Amurka tana kira ga Vietnam ta tabbatar cewa dokokinta da matakan da take ɗauka ba su ci karo da nauyin da ke kanta ba na ƙasa da ƙasa. Muna kiran gwamnatin Vietnam ta sako duk fursunonin da aka ɗaure saboda ra'ayoyinsu ba tare da wasu sharuɗa ba ta kuma ƙyale 'yan ƙasar vietnam su bayyana ra'ayoyinsu na siyasa ba tare da wata fargaba ko tsangwama ba in ji john kabi mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka sharhi murar amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. To an buɗe rumfunan zaɓe a yau Laraba a ƙasar Afirka ta tsakiya da nufin fara zaɓen nan ko kuma aka fara ma wanda aka daɗe ana jiransa wanda zai zama ƙarshen faɗace-faɗacen Kirista da Musulmin ƙasar kamar yadda wasu suke tsammani wanda faɗan ya faro tun daga shekaru uku da suka wuce tun bayan yin juyin mulki a shekara ta 2013. An dai samar da tsauraran matakan tsaro a zaɓen na shugaban ƙasa da 'yan majalisu wanda aka ƙara jan lokacinsa daga ranar Lahadin da ta gabata zuwa yau Laraba da ake ake don magance matsalolin da ka iya tasowa ƙungiyar ƙasashen afirka ta yi barazanar cewa za ta kakaba takunkumi ga ƙasar burundi matukar ɓangarorin siyasar ƙasar suka kasa cimma damar zama teburin shawara domin samun zaman lafiya wanda ake fatan kai ya ɗore a rikicin da ake ta yi a ƙasar. Cibiyar Kula da 'Yan Gudun Hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 'yan gudun hijira miliyan ɗaya ne suka kwarara zuwa tarayyar Turai a farkon shekarar 2015 zuwa yanzu da take karewa. jami'an sojin iraki sun ce mayakan ƙasa na taimakawa daga kabilar nan masu bin sunni To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Caleb da ya haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Dan Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.